افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Ka ce da waɗannan mashirkai, ya kai wannan manzo, waɗanda suke bauta wa Allah tare da wani, shin zai yiwu a hankali in yarda da wani Allah ya zama mai hukunci tsakanina da ku? Allah shi ne wanda ya saukar muku da Alƙur'ani, yana mai bayani wanda ya haɗo dukkan komai, Yahuda wanda muka ba su attaura, da nasaran da muka ba su injila, sun san Alƙur'ani saukar maka da shi aka yi, kuma ya ƙunshi gaskiya saboda dalilin hakan da suka samu a littattafansu. don haka kada ka kasance cikin masu yin shakka akan abin da aka yi maka wahayi.